يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لهدي ترى قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku. wanda yayi daidai da goma ga watan hudu shekara ta biyu. muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani muna nan a cikin suratul qur wanda wannan shine darasi na tara a cikin darasin wannan sura mai albarka a darasin da ya gabata mun tsaya a akan aya ta bakwai. za mu tashi yau akan aya ta 38 nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون نعم من تسياكنا آية 39 zamu tashi akan aya ta 40 39 muka tsaya amlahul banatu wa lakumul banun zamu tashi aya ta arba'in daidai har yanzu dai surar tana nan tana magana akan bijiro da hujjojin mushrikai da kuma raddi dangane da abubuwan da suke faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani da ma abubuwan da yake bai kamata mai hankali a ce ya faɗa ba da ake musu raddi da su dangane da cewa sun faɗi waɗannan abubuwa bayan Allah madaukakin sarki ya yi maganar cewa amlahum sullamun yastami'una fi ko suna da wani tsani ne da suke hawa su je sama su jiyo magana inda anan suka samu dalilin cewa wannan abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne da haka idan haka ne faliyati mustami'uhum bi sultanin mubin shi wanda ya je ya jiyo din daga cikinsu ya zo da dalili wanda zai tabbatar da cewa ya je din kuma zai tabbatar da cewa ga abin da ya ji sai Allah ya ce amlahul banatu ko kuma suna cewa Allah ne yake da ƴaƴa mata wa lakumul banun ko kuma kuna da ƴaƴa maza da haka wannan mummunan rabo da suka yi suka ɗauki wanda suke so suka danganta ma kansu suka ɗauki wanda ba sa so suka danganta ma Allah sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam am tas'aluhum ajran ko kana tambayar su wani lada ne dangane da imanin cewa in za a yi imani sai an biya kaza wanda yake so ya imani ya bada kaza sai ya yi imani am tas'aluhum ajran ko kana tambayar su wani lada ne fahum min mazramin sai sai zamanto su saboda wannan harajin da ake sawa muskaluna suke samun nauyi ba sa iya yin imani ana an dai ba wannan bane to menene dalilin da zai sa mutum duka waɗannan hujjojin da duk abin da ya dogara da shi an rusa kuma ba zai iya yin imani ba zai iya yi wa ya ce to ai an ce sai an biya ka gane ni kuma ba zan iya biyan wannan kuɗin ba an ce ba za ka karɓi ba za ka kalmar shahada ba sai ka kawo rago da buhun shinkafa sannan za a karɓi kalmar shahada ka ni kuma banda da abin da zan iya biya da haka ake faɗa ma manzan Allah ko kana tambayar su wani haraji ne wanda wannan harajin sai yake musu nauyi yake sa ba za su yi imani ba saboda ba za su iya biyan wannan harajin ba ko kuma za su iya biya ɗin amma yana musu nauyi suna ganin kaman akwai takura a ciki akwai wani abu ne da ake sa musu na takura wanda zai hana su yin imani wanda za a ce saboda shi ne suka ƙi yin imani idan dai saboda hujja da dalili ne yanzu babu hujja babu dalili me ya rage kawai mutum ya ce ya yi imani ya furta kalmar shahada shine ba zai yi ba to ko akwai wani abu da kake tsora musu ne akan furta kalmar shahada wanda sai an biya za a yi wannan ya tabbatar da cewa ba haka bane ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taɓa neman wani abu akan imanin wani ba shi sa ma Allah maɗaukacin sarki yace ya ya kore mai wannan a cikin Alƙur'ani a wurare daban-daban Allah yana cewa ƙulma ma as'alukum alayhi min ajrin wama ana min Ka kace musu ni bana roƙon wani lada a wurin ku duk abin da nake muku na karantar da Alƙur'ani da wa'azi da nake yi ina yi ne fi sabilillahi a kyauta ma as'alukum alaihi min ajrin bana cewa ku biya ni wani lada akan wannan aikin da nake yi a wani wurin a cikin suratul furqan Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila kace musu ni bana neman wani lada a wurinku ban ce a biya ni wani abu ba kawai abinda nake nema ladan da nake nema shine man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila kawai wanda ya ga dama ya bi hanyar Allah subhanahu ya yi imani shine kawai abin da nake nema amma sai an bani kaza ko sai an yi min kaza to ni bana neman komai a wurin kowa dangane da abin da nake karantar da ku na wahayin da ake saukar min na alqur'ani a wani wurin Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma mutane kullu as'alukum alaihi ajra in huwa illa zikirin lil'alami ko in huwa illa zikira lil'alami, cewa ka ce musu ni bana neman lada bana neman abiya ni da komai ba wani abu nake yi ba face tunatarwa da faɗakarwa ga duniya gaba ɗaya da haka alƙur'anin zikira ne lil'alami tunatarwa ne ga duniya don haka na zo ina bayar da shi a kyauta ba tare da na ce a biya ni wani abu a matsayin sakamakon wannan tunatarwar da wannan wa'azin da nake yi ba. Ba ma manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba, dukkan annabawa Allah ya kore musu wannan, babu wani annabi wanda yake zuwa ya isar da sakon Allah da kuma neman wani abu a wurin mutane a madadin wannan sakon na Allah da yake isarwa. A cikin suratu shu'ara, Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana annabawa dukkansu suna faɗa cewa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin bana tambayar ku wani lada ko sakamako dangane da abin da nazo da shi babu lada na baya hannun kowa sai a hannun Allah haka a hannun Allah nake neman lada Allah ya faɗa mana a suratul shu'ara cewa annabi nuhu ya faɗa haka haka annabi hud shi ma ya faɗa haka annabi salih shi ma ya faɗa haka annabi shu'aibu duka waɗannan jerin annabawan da aka kawo a cikin suratul shu'ara kowanne a cikin su yana cewa wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin da haka ba sa neman komai a wurin kowa abinda suke nema kawai shine yi imani ka sami shari'a shine aikin da annabawa suka zo da shi zuwa ga duniya gaba ɗaya ballantana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine imamul mursalin shine shugaban annabawan gaba daya dan haka Allah madaukakin sarki yake tambaya tambaya ta inkari cewa ko yana tambayar ku wani abu ne ko ya dora muku wani haraji ne ko ya sanya muku wani sakamako ne da sai kun biya sannan za ku yi imani shine ma'anar am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalum wanda ko kuma wannan ladan ko wannan harajin shine ya muku nauyi ya sa kuka kasa yin imani da haka in dai ba wannan ba to menene dalilin da zai sa a kira ku zuwa ga imani da Allah kuma a tabbatar muku da cewa akwai Allah akwai rububiyar ta Allah da kowace irin hanya hanya ta hankali da ta ilimi duka an tabbatar muku amma duk da haka kun kasa yin imani to in dai ba wani haraji aka sa muku ba ba abin da zai haifar da wannan kangarewar da irin wannan dajewar da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce an yuridu na kaida ana bal yuridu na kaida ai ba haka bane ana ba haraji aka sa musu ba ba wani abu manzon Allah ya nema a wurin su ba kawai dai abin da yasa suka ci gaba da dagewa yuridu na kaidan suna so ne su kulla kirki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ko su ƙulla makirci ga al'umma dan su hana su yin imani da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi da haka duk wani abin da suke yi suna yi dan kaidi ne da kuma ƙoƙarin cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai Allah ya ce fallazina kafaru su ɗin kafiran da suke kulla wannan kaidin humul makiduna su ne ake kulla ma makirci ba su sani ba shi ne ma'anar wayan kuruna wayan kurulla suna kullawa Allah yana kulla musu suna kulla makirci Allah yana kulla musu nashi makircin wallahu khairul makirin Allah ne mafi alkhairin masu kullawa da haka suna yi Allah yana warware abin da suke kullawa shine wayan kurulla wallahu khairul makirin anan kuma aka ce na kafaru humul makidun su kafiran su ake yi ma makirci gwargwadon yanda suke zama su kulla makirci gwargwadon yanda makircin yake faruwa a kansu mana kulla makircin da suke yi kaman kansu suke kulla ma makircin shi sa aka ce na kafaru humul makidun dan Allah maɗaukacin sarki yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi mummunan makirci baya fadawa kan kowa sai kan wanda suka kulla wannan mummunan makircin da aka gwargwadon yanda suke kulla wa manzon Allah makirci gwargwadon yanda makircin yake fadawa kansu idan sun kulla makircin su je su kashe shi da an fita filin daga sai makircin ya dawo kansu ya zama su ne kaskantattu su za a kashe su za a wulaƙanta. duk wani kulli da za su yi suna ganin sun takura manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zama nasara ga manzon Allah nasara ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya tabbata cewa fallazina kafaru humul makidun kafirai sune waɗanda ake kulla makirci, sune ababan kulla makirci. ana gwargwaron yadda suke yi gwargwaron yadda Allah madaukakin sarki yake mayar musu da martani dangane da abin da suke aikatawa da aka kulla makirci yana komawa sakamakon shi yana komawa ne zuwa ga wanda ya kulla shi a ƙarshen al'amari da aka din makircin da za su kulla ba za su iya hana wannan da'awar ta manzon Allah ba ba za su iya hana yaduwar alkur'ani mai girma a cikin al'umma ba shi yasa har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya addinin musulunci yana nan a cikin jaziratul arab amma kafin shekaru 'yan kaɗan adawar da ƙiyayyar tana ƙaruwa musuluncin kuma yana ƙara yaɗuwa yana ƙara fasuwa gwargwadon yadda adawa take tsanani gwargwadon yadda musuluncin yake ƙara ƙarfi yana ƙara yaɗuwa shine fallari na kafaru humul makidun za su yi ta amfani da kaidi na dukiya da maganganu na baki da dukiya Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah lallai kafirai za su rinka kashe dukiyarsu suna kulla makirci domin su toshe addinin Allah su hana musulunci ci gaba Allah madaukakin sarki yace fasa yunfiqunaha za su ci gaba da kashe dukiyar komi yawanta komi tarinta za su ci gaba da kashewa kuma takunu alaihim hasra sannan wannan dukiyar ta zamar musu asara a banza a ƙarshen al'amari thumma na sannan ayi galaba a kansu, duk da dukiyar da makircin da komai za a yi galaba a kansu sannan an je lahira wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun za a tayar da su a wutar jahannama a ranar al'iyama da aka makircin mai makirci dangane da addini ba zai iya cutar da addinin da komai ba ko da ya yi nasara a wani lokaci a wani lokaci kuma wannan nasarar za ta zama mai asara za ta zama mai kaidi a kan shi da kuma musiba wadda ba zai iya fita daga cikinta ba. أم لهم إله غير الله سبحان الله sai Allah maɗaukacin sarki ya ce am lahum ilahun ghairullah to tunda har yanzu dai sun ki yin imani gashi kuma an tabbatar a kyauta ake so su yi imanin ba a neman komai a wurinsu to am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani Allah ne banda wannan Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko akwai wani Allah ne na daban da suke da shi wanda saboda shi ne suka ki sakin suka ki shi su kama Allah da aka zo musu da alqur'ani yana tabbatar da shi a cikin alqur'anin ko akwai wani Allah ne wanda yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ba hmm? an tsallake am inda humul ghaibu fa hum yaktubun abaya an karanta ku bayan an amtas alhum ajiran fahim min mazramin muskalo sai am inda humul gaibu fahim ya tumu am inda humul gaib to ko suna da wani ilimi na gaibu ne waɗansu malamai suka fi alghaibu a nan ana nufin allauhin mahafuz mana ko suna da ilimin lauhin mahafuz ne sun je sun duba sun ga abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba shine am inda humul ghaibu fahim yaktubun Bana ko suna da ilimin lauhil mahafuz ne sun je sun kwafo abin da yake ciki sun rubuto abin da yake daidai an tabbatar musu da cewa su ne akan gaskiya su ne akan daidai kenan wannan shi ne abu na biyu bayan wancan in ba haraji aka dora musu ya hana musu imani ba to ko sun je sun leko lauhin mahafuz sun ne har sun kwafo wani abu shi shine am humul ghaibu fahum yaktubun waɗansu kuma suka ce a'a am inda humul ghaibu abinda ake nufi yana nan akan babin shi akan asalin shi ko dai suna da ilimin gaibu ne mana sun san gaibu fahum yaktubuna dan haka da wannan gaibun yaktubuna sai zama ma'anar yaktubuna anan yahkumuna suke yin hukunci da wannan ga'ibun da suka sani ko sun san gaibu ne saboda wannan gaibin da suka sani shi yasa suke hukunci suke tabbatar da cewa su ne akan gaskiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ne bane akan gaskiya sai zama ya yaktubuna anan bi ma'ana ya kumuna. ma'ana suna hukunci suka ce kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa hadisin Bukhari da Muslim da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wasu mutane suka zo kawo ƙara a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ga abin da ya faru dangane da wata shari'a ta zina da ta faru a tsakaninsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aqdi bainakuma bi kitabillahi zan yi hukunci tsakaninku bi kitabillahi ma'ana bi hukmillahi da hukuncin Allah subhanahu wa suka ce shine ma'anar an indahumul ghaibu fahum yaktubun ko suna da ilimin gaibu ne wanda suke hukunci da shi shi yasa suka ki yin imani su yadda da hukuncin da Alkur'ani ya zo da shi am yuridu na kaida ko kuma a'a kawai suna so su ƙulla kaidi ne da makirci fallazina kafaru humul makidon lallai kafirai wayanda suka kafirce ma Allah da manzan Allah sune waɗanda ake ƙulla ma makirci ya Allah ce am lahum ilahun ko suna da wani abun bauta ne ba Allah ba suna da wani abin bauta ne wanda suke bauta ma ba Allah ba wanda shi yasa suka ƙi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya zo da shi wani zai iya cewa suna da abin bauta suna da gumaka da suke bauta ma to amma ko a wancan lokacin su Quraishawa ba su ɗauka waɗannan gumakan su ne haƙiƙanin allolinsu ba sun sanya waɗannan gumakan ne a matsayin wasu abubuwa da za su rinka yin tawassuli da su zuwa ga Allah za su rinka tawassuli da waɗannan gumakan zuwa wurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda suke cewa wani lokaci su ce muna yi ne don neman cetonsu don za su cece mu a wurin Allah ranar al'iyama ko kuma su ce a'a muna yi ne don mu nemi kusanci zuwa gare su ma'ana kamar yadda masu cewa suke cewa kai mai sako ne mai zunubi ne da haka ba za ka iya kiran Allah kai tsaye ba ba za ka iya bauta ma Allah kai tsaye ba da haka sai ka bi ta hanyar wani sai ka samu wani wali in ka kira shi shi kuma sai ya kira Allah ya isar da sakonka wurin Allah to su ma irin wannan abin suke yi da wayannan gumakan amma sun yadda akwai Allah sun yadda Allah shine ya halicce su ya azurta su yake komai amma kuma su ba su yadda kai a matsayinka na mutum kai tsaye za ka koma kana bauta ma Allah ba kana kiran Allah kana buƙatar ka samu wasu abu waɗanda ba sa saɓan Allah wanda za ka rinka bi ta hanyar suka isa zuwa ga Allah shi yasa wasu sai su sassaƙa dutse wasu su sassaƙa bishiya wasu su ɗauki wani salihin bawa a kabari su ce shi ne abin bautarsa haka za a yi ta yi saboda a wurin su wai wannan ne zai zai musu tsani zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan haka nan Allah ya ce amlahum ilahun ghayrullah ko suna da wani abun bauta ne ba Allah ba sai Allah yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah Allah ya fi karfin ya zama yana da abokin tarayya Allah ya wuce a ce ga wani abun bauta in ba shi ba da haka abun bauta ɗaya ne shine Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mahalicci ɗaya ne to wanda kuma ya kamata a bauta ba guda ɗaya ne da haka baya yiwuwa ya zama mahalicci da guda ɗaya sannan kuma abubuwan bauta daban-daban ko kai ne aka ce maka ga mahalicci guda ɗaya ga kuma abubuwan bauta da yawa wanne za ka zaɓa za ka yi ƙoƙari ka zaɓa a cikin abubuwan bautan nan ka nemi wane ne mahalicci nan wanda shi ne ya yi halitta shi kaɗai da aka ba zai yiwu a ce ga mahalicci ba sannan kuma ga waɗanda za a bauta ma daban saɓanin wannan mahalicin ko kuma a rinka haɗa shi da wasu waɗanda suke abubuwan bauta. Da haka Allah ya ce, Subhanallahi, tsarki ya tabbata ga Allah Subhanahu wata'ala, amma yi dangane da abin da suke yi na shirka da haɗa Allah da wani, a ce mutum yana bauta ma Allah kuma yana bauta ma wani wanda ba Allah ba. Yana neman taimakon Allah yana neman taimakon wani wanda ba Allah ba. yana addu'a ya ɗaga hannu ya roƙa ya nema a wurin Allah haka kuma yana zuwa ya ɗaga hannu ya addu'a ya roƙa a wurin ƙabarin wani wanda ba Allah ba duka wannan subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah dangane da shirkar da suke yi da haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani da haka Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya kamar yadda ba shi da abokin tarayya a halitta da azurtawa da kashewa da rayawa to haka kuma ba shi da abokin tarayya a wurin bauta in ka yadda shi kaɗai ya halitce, ka ya azurta ka ya raya ka to kuma idan ka zo bauta ka tsaya a kan cewa shi kaɗai ɗin shi ne za ka bauta ma ba za ka bauta ma wani wanda ba shi ba shi ne ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kaɗai muke bauta ma kuma kai kaɗai muke neman taimako a wurinka da haka duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba ya yi shirka da Allah kamar yadda duk wanda ya nemi taimakon wani wanda ba Allah ba akan abin da ba wanda zai iya yi sai Allah to shi ma ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da haka bayan Allah ya yi wannan istifhamin na inkari cewa ko suna da wani abin bauta ne wanda ba Allah ba nan take sai Allah ya tsarkake kanshi ya ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikun dangane da shirkar da suke yi suna haɗa Allah subhanahu wata'ala da wani wanda ba Allah ba a wurin bauta da aka Allah shi kadai ne wa ilahu kum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya. ba ku da wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba da haka duk wani abun bauta ba abun bauta da gaskiya bane in dai ba Allah bane subhanahu wata'ala shi kadai wanda yake wahdahu la sharika la na'am wa yaru kisfan min as-samaa'i saqitan yaqulu sahabun mawqun فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نعم har yanzu Allah madaukakin sarki yana so ya faɗa mana menene dalilin da yasa har yanzu ba za su iya yin imani ba har yanzu suna nan suna ci gaba da kangarewa da tsayuwa akan wannan aikin nasu da suke kai na shirka da kafirce ma Allah subhanahu ta'ala. da haka Allah ya ce duk da waɗannan hujjojin da dalilai da aka kawo na alkur'ani wa in yarau kisfan sama in koda inda za su ga wani yanki na sama a ce ga wata azaba yankin sama ya rufto ya faɗo zai faɗo zuwa gare su shine wa in yarau kisfan sama inda za su ga wani yanki daga sama saqiqan yana mai faɗowa zuwa ƙasa ya ƙulu za su rinka cewa sahabun markum za su ce ai girgije ne kawai ya daskare wani ya taru a kan wani shi ne ya faɗo ba wani azaba ba ne ba wata aya ba ce daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala inda aya ta ido da ido za ta zo tunda suna neman cewa inda gaske manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi to ya sa sama wani yanki na sama ya yanko ya faɗo ƙasa فأسقط السماء كما زعمت علينا أو تسقط, أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كودي إن كان أصولي إيماني دكي كينكو من ونينكي نسما يفاتو قسم غني دا إدم ممنا كلو سنني إيماني دكي سكاكاو مي abubuwa na gajiyarwa wanda wai sai ya nuna musu wannan abin za su yi imani daga ciki akwai a yanko musu wani yanki na sama ya faɗo ƙasa su gani Shi shine Allah ya ce wa in yaraw kisfan min inda za su ga wannan yankin na sama ya faɗo ƙasa ya ƙulu za su rinka cewa sahabun marko za su ce ai girgije ne kawai ya tattari ya daskare ya faɗo kawai ba wani abu ba ne ba wai yankin sama ba ne kawai daskararren girgije ne ya faɗo daga sama shine ya kulu sahabun marfu wannan yana daga cikin dalilai da suke nuna mana haƙiƙanin ilimin Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ya san duk abin da ya wuce a baya ya san kuma abin da yake faruwa a yanzu kuma ya san abin da zai zo a nan gaba sannan ya san abin da ba zai faru ba inda ma zai faru kuma ga yanda zai kasance shine wa iya rauki kisfan kisfan min as-sama'i inda a ce za a yanko da saman ma ta fado din za a yi hakan ba za a yi ba amma inda za a yin kuma ana yi ga abin da za su faɗa haka Allah ya faɗa cewa da za a yi kuma ga amsar da za su bayar ya san kuma amsar da za su faɗa ɗin ya kulu sahabun markum za su ce kawai wannan daskararren girgije ne ya faɗo a ce ai Allah ya saukar da aya an yi girgizar ƙasa a ce ai kawai dan wani dan wani gocewar ɗabi'a ne aka samu a ƙarƙashin ƙasa sai kaza ya faru shine wannan abin ya faru ba za su yadda wannan aya ba ce ba za su yadda azaba ba ce daga wurin Allah ba za su yadda wannan wani wa'azi ne Allah yake mahalitta ba duk abin da ya faru za su yi ƙoƙari su kwakuro su ce ai kaza ne ya faru sai kaza ya yi da haka ba sa ɗaukan wannan a matsayin aya ba sa ɗaukan shi a matsayin darasi shine wa in yarau kisfan min as-sama'i ya kulu sahabun marko. kenan duk wata aya da za a zo musu da ita ko da ayar da za su gani gani ido kuru-kuru ne to ba za su yi imani da wannan ayar ba ba za su yadda ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce mana walau fatahna alaihim baban minas sama'i فظلوا فيه يأرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسهورون Allah ya ce kai da ma za a buɗe musu ƙofofin sama a ce yanzu su zo su hau saman su da kansu su je su tabbatar shi ne walau fatahna baban minas sama fa zallu fihi ya ardun ya zama suna hawa matakala matakala su je saman su ga me ake yi Allah ya ce inda za a yi haka fazallu fihi ya ardun na ƙanu za su rinka cewa inna ma sukkirat absaruna an bugar da idanunmu ne rufa ida aka yi mana bal nahnu qaumun masburun kai sihiri kawai aka yi mana ba ma rufa ida bane kawai sihiri ne aka yi mana idan mu ne yake ganin ga munan mun hau sama ga munan mun ga mala'iku ga mun ga duk abin da ake faɗa kawai sihiri ne haka za su ce inda Allah inda za a buɗe saman da kansu su je su gani da aka ce nan duk wata aya da za a kawo musu ba zai sa su yi imani ba a wani wurin ma Allah madaukakin sarki yace walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin Allah yace inda za mu sauko musu da takarda littafi gashi nan a rubuta a takarda a rubuta gashi nan daga Allah Allah ya ce wannan manzan Allah ne wannan littafin kuma da aka saukar da shi ƙur'ani littafi na ne ni ne na saukar da shi Allah ya ce da za a sauko musu da wannan takaddun a rubuce daga sama su ga ga nan suna saukowa an rubuta suna da komai ga tawana ga tawane duk a ba su takarda a rubuce daga wurin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yace ce da cewa za su yi ha su yi mubin ai sihiri ne wannan kawai sihiri aka yi mana kawai muke ganin takardu na sakkowa daga sama da haka wannan ba wani abu bane wanda zai sa mu yadda da shi kenan duk abin da za a yi musu ba za su yadda ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau nazzalna ilaihimul ilaihimu ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan ma kanu liyu'minu Allah ce inda za mu sauko da mala'iku a ce ga mala'iku ana gani mala'ika ya zo ya ce eh wannan abin da aka zo da shi gaskiya ne ku yadda Allah ne ya aiko shi a ce shi ya zo ya isar da saƙon kuma ga ta Aliƙi. mala'ika ya zo ya yi ta'aliƙi a kan saƙon ya tabbatar da cewa daga Allah saƙon yake wa kallama humul mauta Allah ya ce inda za mu tayar da matattu su musu magana ya ce jama'a da aka sani a ƙabarin nan na ga abin da na gani an yi kaza an yi kaza an yi kaza a ciki duk abin da ake faɗa ɗin na a yanzu na tabbatar na gani gani da ido shine wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan Allah ya ce mu tayar musu da komai a gaban su suna gani a tayar da matattu a tayar da duk abin da za a iya tayarwa su gani da ido cewa gashi Allah ne yake yi Allah ya ce ma kanu liyuminu ba za su yi imani ba da aka in kaga an faɗa ma bayani daga Allah ko manzon Allah ka yadda ka yi imani ka karɓa ka gamsu to ka gode ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar shirya da Allah ya yi maka amma Allah bai so ka da shirya ba din yadda za a kawo maka hujja da dalili duk abin da za a kawo abin da kana gani ido da ido kuru-kuru amma ba za ka iya karɓa ba haka nan za ka rufe ido ka ci gaba da abin da kake yi in an yi tsayani ka ce wajen wajadna aba ana ala mutum, ai haka muka gada iyaye da kakanni wace iyaye da kakanni ne ba zai iya bari ba shi ke na ya ci gaba da tafiya kan wannan ya ci gaba da zama a kan wannan idan fata ne su ɓata tare idan lalacewa ne su lalace tare shi ba gaskiya ne a gaban shi ba kuma gaskiyar yake nema ba da duk wanda baya neman gaskiya duk yadda aka kai ga kawo mai hujja ba zai iya yin imani ba shi yasa Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al Allah ya ce wanda a kalmar ubangijin ka tabbata ta gama tabbata akan su la yu'minun ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da ka zo musu da kowace irin aya ayoyi na karantawa na alkur'ani ko kuma ayoyi na mu'jiza duk wata aya da zaka zo musu da ita ba za su yarda da ita ba ba za su yi imani ba haka za su ce a bar su akan abin da suke kai kowa ya je ya rike nashi lakum dinukum waliyadi haka ba kowa ya je ya rike addinin shi shi a bar shi akan abin da yake kai da haka Allah madaukakin sarki yace wa iya kisfan minas sama'i saqiqan yaqulu sahabun marhum ko da za su ga wani yanki na sama ya faɗo ƙasa za su ce kawai wannan girgije ne su ya dankare a kan sashi don haka ya faɗo ba wani abu ba ne haka ba za su yi imani ba sai Allah maɗaukacin sarki ya musu gargaɗi da tsawatarwa mai tsanani Allah ya ce fazarhum Allah ya ce to ka kyale su kawai an gama magana bar su kawai kowa ya zai yi abin da ya ga dama hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun har sai sun haɗu da ranar da za su halakarsu za ta tabbata a ciki ka rabu da su kawai tun da maganar hujja duk an gama duk wani dalili an kawo to a bar su su ci gaba da tafiya a kan abin da suke tafiya ɗin hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun har sai sun haɗu da ranar da za su halaka a cikinta, suka ce a ana ana nufin yi ƙona ranar da za a halakar da su waɗansu kuma suka ce yus ƙuna ma'ana ya mutu har su haɗu da ranar da za su mutu duka dai ma'anar tana komawa zuwa ga abarsu su ci gaba da abin da suke kai har zuwa lokacin da ƙarshen al'amarin su zai zo sawa'un ƙarshen al'amarin ta hanyar mutuwa ne su mutu ko ko ta hanyar halaka ne da za a saukar da halaka a gare su gaba ɗaya a halakar da su duka dai a bar su har zuwa lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya tattala ya ware cewa zai azabtar da su ko kuma zai ɗauki rayukansu ya mai da su zuwa gare shi su je su haɗu da abin da suka aikata ko na alkhairi ko na sharri shine fazarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun wata rana ce yawmahum alladhi fihi yus'aqun din Allah ya ce yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an ranar da kaidin da suke kullawa da makircin da suke kullawa ba zai amfanar da su da komai ba ba za su iya kubutar da kansu ba sun gama kulla makircin sun gama kulla kaidin amma kuma wannan kaidin yau ba zai amfanar da su da komai ba ba zai iya kubutar da su daga azabar Allah ba kaidin da ba zai iya hana ka ka mutu ba kaidin da ba zai iya hana ai maka azaba ba idan ka mutu to wannan kaidin ba shi da amfani ba ba zai amfanar da kai da komai ba da haka Allah ya kamanta shi da cewa yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wala hum yunsarun sannan kuma ba za a taimake su ba kaidin su din ba zai amfanar da su ba ba na su ba za su iya amfanar da kansu da komai ba wala hum yunsarun kuma ba za su samu wani daban wanda zai iya taimakon su ba ya kubutar da su daga azabar Allah subhanahu wata'ala sawa'un azabar ta lahira ce ko ko azabar ta nan duniya ce wannan ba za su iya kubutar da kansu daga kowane nau'i daga nau'o'in azabar ba shine ma'anar yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wala hum yunsarun ba ne taimako a wannan ranar yawma la yawma la yam la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah ranar da wani rai ba zai iya amfanar wani rai da komai ba shine walahum yunsarun da haka baka isa ka samu wanda zai iya taimaka ma a wannan ranar da kowane irin abu ba na taimako wayanda suka fi kowa kusanci gare ka ma gudun ka suke yi yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni da haka rana ce wanda yake walahum yunsarun ba za a taimake su a wannan ranar ba domin kowa ma wanda kake tunanin ya taimake ka shi ma yana ƙoƙarin ya sami yadda zai kubutar da kanshi ne da haka kaidinka da iya makinci da iya ƙulla-ƙulla a nan duniya ba zai maka amfani ba haka kuma ba zai maka amfani a ranar alkiyama ba waɗanda kuma kake ganin suna tare da kai su ne naka ko yaushe tare ake haɗuwa ana kukullawa wala hum yunsaruna ba za su iya taimakon ka da komai a ranar alkiyama ba daga kowa ya tsaya ya zama kanshi ya sani ya aiki da kanshi kada ya dogara da wani kada ya roɗi da taron jama'a ko ya roɗi da waɗansu mutane wayanda yake ganin suna bayan shi ko suna tare da shi akwai ranar da za a wayi gari kowa shi kaɗai ne babu mai buƙatar ya ga wani ballantana ma ya taimaka mai da wani abu يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نعم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم نعم الله مدوكتين سركيتي وإن للذين ظلموا هم للي الظالمين waɗanda suka kafarce ma Allah suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam azaban suna da wata azaba duna zalika kafin waccan azabar da aka faɗa cewa fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi kafin a kai waccan azabar to akwai kuma wata azaba wanda take kafin ita ita ce azaban duna zalika azaba da take kafin waccan babbar azaba wacce ce azaba da take kafin waccan babbar azabar waɗansu malamai suka ce a duniya ne waɗansu kuma suka ce a ana nufin azabar kabari da haka suka kafa hujja da wannan ayar daga cikin dalilai da suke tabbatar da azabar kabari cewa wa inna lillazina zalamu azaban duna zalika domin a can an yi maganar azabar lahira ne fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun sai aka kuma suna da wata azaba kafin wata sai suka ce kenan ana nufin azabar kabari wadda za a azabtar da su kafin tashin alkiyama waɗansu kuma malamai suka ce a'a ana nufin azaban duna zalik azaba a nan duniya irin azabar da Allah yake yi ma bayi ya jarrabe su da yunwa da talauci da fari wannan yana daga cikin nau'i na azaban duna zalika waɗansu kuma suka ce a'a daga abin da ake nufi da azaban duna zalika shine kisa da za a yi musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qatiluhum yu'azzimuhum Allahu bi aydikum ku yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannayenku ma'ana Allah zai amfani da hannayenku ya azabtar da su shine qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum da haka suka ce shine azaban duna zalika din anan da haka kisa da aka yi musu a Badar da kisa da aka yi musu a Uhud da kisa da aka yi musu a sauran yaƙe-yaƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi da sahabbai wannan shine wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalika an yi musu azaba karama kenan kafin a je babbar azaba kamar yadda Allah yake cewa wala nuziqannahum min al'azabil adina, duna al'azabil akbari za mu ɗanɗana musu ƙara azaba ta ƙasa kafin a je babbar azaba to shine ma'anar uh, in wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalika walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce amma aksarinsu ba su sani ba ba su san cewa Allah maɗaukacin sarki zai azabtar da su shi yasa waɗanda suka ce a nan duniya ne suka ce ba su san Allah zai azabtar da su a nan duniya ba kamar irin halin da mutane suke ciki da an shiga hali na azabar Allah Allah yana azabtar da mutane da miyagun laifukansu sai wannan ya ce wane ne ya ja mana wannan ya ce wane ne ya haifar mana wannan ya ce wane ne baya ɗaukan wannan azaba sai daga cikin azabawi na Allah wanda yake yi ma mutane Shi ne shine walakinna aktsarahum la alamu. da yawansu ba su sani ba idan aka azabtar da su ɗin ma ba su san azaba ba ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa munafiki idan yayi rashin lafiya to daidai yake da raƙumi kamar misalin raƙumi ne bai sani ba me yasa aka kwance shi me yasa aka daure shi kuma bai san me yasa aka kwance shi ba amma mumini ba haka yake ba idan an ɗaure shi ya san dalili cewa tunatarwa ne azabtarwa ne daga Allah Allah yana so ya dawo da shi ya dawo da shi kan hanya Allah yana so ya faɗakar da shi dangane da wani abu da yake aikatawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah da haka an ɗaure shi ya san me yasa aka ɗaure shi da haka sai ya gaggauta tuba ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafara sai Allah maɗaukacin sarki ya kwance shi amma munafiki bai san da wannan ba yana cikin azabar ma bai san a cikin azaba yake ba kamar yadda al'imamu ibn al-jauzi yake cewa mafi munin uquba da Allah zai yi mabawa shine Allah ya saukar mai da uqubar kuma bai ma san uquba ce ake yi mai ba to wannan ita ce uquba da tafi kowace muni ai ma uqubar kuma baka san uquba ba ce da haka Allah ya ce wa inna lil zalamu azaban duna zalik lallai waɗanda suka yi zalunci suna da wata azaba kafin waccan babbar azabar ta lahira na aktsarahum la ya'lamun amma dai da yawa daga cikin waɗanda suka yi zalunci ba su san cewa akwai azabar ba ko kuma ba su san cewa ma ana azabtar da su ɗin ba suna gani kawai cewa wani abu ne ya faru shi yasa kaza ya faru shi yasa ba sa samun kaza da haka daga wani abu ya faru zai wannan abin zai kau ba san cewa azabar Allah ba ce subhanahu wata'ala sai Allah maɗaukacin sarki ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da lallashe shi da ba shi haƙuri ya ci gaba da haƙuri akan abin da yake ga dai duk wani dalili da hujja ya gama isarwa ya gama kawowa amma har yanzu dai masu waɗanda ya kamata su yi imanin sun yi imani suna nan suna ci gaba da kangarewa da ci gaba da ɓatanci da zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika kayi hakuri da hukuncin ubangijinka haka Allah ya hukunta haka Allah ya tsara haka Allah ya kaddara shine ya hukunta cewa kai annabi ne zaka zo ka isar da sakon Allah haka kuma shine ya hukunta cewa ga abubuwan da za su biyo baya idan ka zo da wannan sakon da haka kayi hakuri ka ci gaba da hakuri kamar yadda kake hakuri shi yasa a wani wurin sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kayi hakuri kamar yadda ulul azmi daga cikin manzanni su ma suka yi hakuri ana tuna mai cewa ai kafin shi an yi wasu annabawan kuma su ma sun fuskanci irin waɗannan kalubalen da wannan matsalolin da haka ya yi koyi da abin da suka yi na hakuri ya ci gaba da jurewa ya ci gaba da hakuri. kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa idan an faɗa mai wani abu na cutarwa idan ya yi fushi shi ya ɓaci sai manzan Allah ya tuna sai ya ce rahimallahu afi Musa wa qad uziya bi akthara min zalika fa Ya yace Allah ya gafarta ma dan uwana Annabi Musa alaihi salam an yi mai abin da yafi wannan kuma ya hakura da ka sai ya cilo ma kanshi Annabi Musa da sauran annabawa waɗanda aka yi musu cutarwa munanan cutarwa suka yi hakuri sai ya auna da abin da shi aka yi mai sai shi ma sai ya haƙura ya yi aiki da faɗin Allah maɗaukacin sarki fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum dan haka kada kai musu gaggawa a kan Allah yace bana kada ka roƙi a halakar da su yanzu a yi gaggawar halakar da su ka ci gaba da haƙuri ka ci gaba da isar da saƙon Allah mai girma da buwaya sai Allah ya ce fa innaka bi a'yunina lallai kai kana kan kulawar mu mana muna kulawa da kai muna lura da kai muna kallonka muna sa ido akan al'amuranka kenan idan Allah madaukakin sarki ya ce yana kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan garanti ne ake ba manzon Allah cewa ba abin da zai same shi sai ya gama wannan aikin da Allah ya aiko shi da shi fasa yakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Allah zai isar maka zai kare ka daga duk wani kaidi da sharrinsu in ba kariyar Allah ba ba wanda ya isa ya shigo garin makka ya yi abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya yi da aka kariya ce tsantsa ta Allah subhanahu wa ta'ala a gaban idan shi an kama sahabban shi an kashe na kashewa to me yasa ba za a kashe wanda ya ce shine jagoran abin ba a huta da abin gaba daya me yasa ba za a daura wanda shine zo da abin ba a huta gaba daya amma duka ba abin ya isa ya yiwu a wannan za a kamo wancan a ɗaure a sa mai mari a azabtar da shi a kashe wancan amma shi yana nan yana rayuwa a garin maka ba kowa ba wasu security ba wasu masu gadi ba kowa yana nan yana rayuwar shi kuma ba wanda ya isa ya taɓa shi Shi shine fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina kana kan kulawar mu da tsaron mu wanda yake kan tsaron Allah da kulawar Allah to duk duniya gaba ɗaya ba wanda ya isa ya taba shi daga kariyar Allah ita ce kariya wanda kuma ya rasa kariyar Allah da kulawar Allah to wannan ba shi da kariya ba wani abin da zai iya kare shi domin duk kariyar da mutum yake da ita a duniya an gane irin wannan kariyar wanda aka keta kariyar aka kai zuwa gare shi amma wanda yake dauke da kariyar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya gama shekara 23 na annabta a cikin wannan kariyar ta Allah sai da ya gama isar da sakon Allah gaba daya sai da ya tsaya ya ce jama'a a shaida na isar da sako suka ce ka isar ka gama ya yace Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na gama da haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta zo ƙarshe kenan إن إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ذاك يا جماعة إسد ساقن الله سبحانه وتعالى في كمكوما كوما وزوا الله لجرما دبوايا أما دي وني يزو يكشيشي ko wani ya zo إسد hana shi بزيت أيوابا تصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا yiwuwa da aka wannan ayar ta tabbatar da kulawar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta tabbatar mana da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala shine sifar ido cewa Allah madaukakin sarki yana da ido ya idan Allah yake ba mu sanya idan Allah yake ba amma mun san me ake nufi da ido dan haka ba mu sanya na Allah yake ba bincike kuma akan ya idan Allah yake wannan bid'a sai a addini da aka min yadda Allah yana da ido amma idan da yake laisa ka mislihi shay babu wani abu irin Allah ba abin da yake irin Allah subhanahu wata'ala amma dai min yadda yana da ido kuma mun san me ake nufi da ido amma ba ma sifanta Allah da halitta ba kuma ma kore ma Allah abinda Allah ya sifanta kanshi da shi da aka min yadda Allah subhanahu wata'ala yana da ido kamar yadda ya faɗa wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika sai Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ci gaba da tasbihi da kuma godiya ga ubangijinka mana kana cewa subhanallah walhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi duka wannan yana cikin wasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi da kuma godiya ga ubangijinka hina taqum a lokacin da kake tashi waɗansu suka ce abin da ake nufi da hina ta ƙum a nan, ana nufin lokacin da ka tashi daga bacci shine ma'ana bi hamdi rabbika hina ta ƙum ka yi tasbihi da tahmidi a lokacin da ka farka ka tashi daga bacci bayan ka kwanta waɗansu kuma suka ce a'a ba maganar bacci ake yi ba ana maganar lokacin da ka zauna a wurin zama ka tashi za ka tashi daga wurin ka yi kafaratul masjid ka yi kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa yadda manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya zauna a majalisi yayi surutu idan ya tashi daga majalisin ya ce allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka zai zama mai kaffarar abin ya aikata a wannan majalisin sai suka ce wannan shine ake nufi wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum ana lokacin da ka tashi daga mazauninka daga majalisin da kake zaure kai kafaratul masjid majlis wadansu kuma suka ce a'a hina taqum ana nufin hina taqumu ila salati lokacin da ka tashi zaka yi sallah kai subhanaka allahumma wa bihamdika shine kai istifta addu'ar da ake bude sallah da ita kai istiftahi kafin ka kafin ka fara kafin ka fara sallah shine ma'anar hina taqum din da haka waɗansu suka ce daga bacci waɗansu kuma suka ce tashi sallah waɗansu kuma suka ce tashi daga majalisi amma al'imamu ibn jarir rahimahullahu ta'ala yarin rinjayar da cewa ana nufin lokacin da ka miƙe daga bacci sai Allah ya ce wa minan lairi sannan kuma da daddare idan dare ya yi a nan an yi magana da cewa hina ta lokacin da ka tashi sai aka ce wa minan lairi, sannan kuma da daddare fasabbihu har ina yau ka ci gaba da tasbihi kana tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala da daddare wa idbaran nujum haka kuma lokacin da taurari suka bada baya za su bace mana lokacin da alfajir zai fito ko lokacin da alfajir ya fito shi ma kayi tasbihi sai suka ce anan tasbihin da ake nufi wa min al-layli fasabbihu ana nufin sallar magariba da isha'i wa idbaran nujum kuma suka ce ana nufin raka'atanul fajiri da ake yi kafin asuba waɗansu kuma suka ce a'a ita kanta sallar asuba ɗin ita ce ake nufi wa idbaran nujum ala ayi hal ayoyin da suna nufin tasbihi da kuma tahmidi ga Allah subhanahu wata'ala da yawan zikiri da ambatan Allah a waɗannan lokutan sawa'un lokacin da mutum ya tashi daga bacci ne ko lokacin da mutum ya tashi daga majalisin da ya zauna ko kuma lokacin da mutum ya tashi sallah ya zama yana yawaita ambatan Allah da zikiri haka kuma da daddare lokacin da zai kwanta ko kafin ya kwanta din ya zama yana yawan ambatan Allah subhanahu wata'ala tasbihi da tahmidi haka kuma lokacin da taurari suka zo bacewa mana lokacin da alfijir ya zo fitowa ya zama mutum yana zikirin Allah yana ambatan Allah sawa'un a cikin sallah ne ko a wajen sallah da haka mutum ya zama ya lizinci waɗannan lokutan ya kiyaye su kuma yana ƙoƙarin aikata ayyuka na alkhairi a cikinsu da haka a takaice wannan shine abin da Allah maɗaukacin sarki ya rufe wannan surar da shi ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yi shi yasa malamai suka ce waɗannan abubuwan da aka faɗa ma manzon Allah wasbir li hukmi rabbika yin hakuri da kuma tasbihi da tahmidi suka da kuma sallah da daddare wayannan abubuwan guda hudu suka ce dalili ne da yake nuna cewa su ne maganin duk wata matsala ta rayuwa da mutum ya samu kanshi a ciki idan ya lizince su to zai fita daga cikin waɗannan matsalolin saboda su ne Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya rike ya ci gaba da aikin da yake na da'awa duk da matsaloli da kuntatawa da tsanani na rayuwa da yake fuskanta daga wurin mutanen makka ƙuraishawa aka ce ya riƙe waɗannan abubuwan ya ci gaba da yi ma'ana Allah zai kawo mai mafita Allah zai ba shi kyakkyawar mafita a cikin al'amarin shi wannan kuma shine abin da ya faru da manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka duk wanda ya samu kanshi a wani yanayi da wani hali idan ya lizinci waɗannan abubuwan to Allah maɗaukacin sarki zai buɗa mai zai yaye mai wannan damuwar da wannan matsalar da yake ciki da aka takaice wannan shine kaɗan daga cikin abin da wannan sura mai albarka ta ƙunsa? Allah maɗaukacin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya yafe mana kurakuranmu ya yaye mana bala'o'i da musibu da suke damu a wannan ƙasa wayanda suke cikin kunci na kamawa da kuma tsarewa na 'yan ta'adda Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da su ya tsare musu imaninsu da addininsu da mutuncinsu ya kubutar da su ya dawo da su cikin iyalansu lafiya waɗanda kuma ba su shiga ba Allah maɗaukacin sarki ya ƙara tsare su waɗanda suke aikata waɗannan miyagun ayyukan da waɗanda suke da hannu a ciki Allah ya shiryar da su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su kamar yadda yake halakar da azzalimai a cikin bayan shi Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana ya zaunar da mu lafiya wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin